Ƙasar Gawo ta kumshi manyan gwarzaye kamar su Soni Aliber da Askiya muhammed wanda suka yi gwagwarmaya sosai har ƙasar ta samu 'yancin kanta. muhammed sumela Traore mai ra'ayin al'adun gargajiya kuma mai gabatar da shirin tarihin Songai a Gawo. Ya yi ƙarin haske kan tarihin sunan Gawo da kuma gurzayen da suka hudda sunan masarautar. Kabila uku suka gamu a Gawo, 'yan goron gobu, sanwayawa da sarkawa. Wa'annan kabilu uku suka rungumi juna sai suka ce Irgawo gawo ir gawo yankinmu yankinmu kun ji abin da ake nihi da kalmar gawo kalma ce da aka fitar daga kalmar ga ga shine yanki a wani lokuta ne tarihin gawo ya fito karara muhimman lokutan da suka yi tasiri a cikin tarihin gawo sun wallafu ne tun zamanin sarautar ja ja na farko da yan musulunta wajen shekaru alif dubu da tara zuwa alif dubu da goma ya kawar da da sarautarsa daga kukiya zuwa garin gawasa zan zana wannan shahararren mutumin soni ali bear da ya hau da masarautar sanwayawa ta shahara ya yi yaƙi ya yi fafutuka sosai don ganin yankin sonwai ya samu fifita wajibi ne a cikin tarihin sonwai a riƙe sunan askiya muhammad da ya zo bayan shi baro shi ne ɗanan miji ƙwaya ɗaya na suni ali bear da 'yan matan gidan sarautar da manyan mayakan suka ji hawansa kan karagar sarauta sai suka yi ta ihu suna cewa asikiya Asitiya daga nan sai ya buƙaci a sa mai lakanin askiya Muhammad. Askiya me ake nufi kenan? Bai gaji sarautar ba don haka ba zai zama sarki ba. Muhammad Abubakar Silla sunansa na ainihi kenan. Silla. Me ya haɗa al'ummar Nijar da ta kawo? A zamanin da tarihin mu guda ne har tsawon dogon lokaci sai zuwa zamani 'yan suni da 'yan askiya har ga zuwa rumzawar daular sanwayawa inda sanwayawa da dama suka gudu zuwa dandi inda suka girku shimfiɗar karkarun tera Sudan har zuwa kwalo. Yau in ba zabar mai na maka magana mutunan gawo na fahimtar abin da yake faɗa. Idan gawo boro na magana ba zabar mai na fahimtar abin da yake faɗa. Idan ana batun mali biro mu mun san da babban basan waye ne ake magana.